ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu na za mu nuna muku yadda za ku samu wani sabon tokens kyauta mai suna bela tokens ana yin airdrop ɗinsa saboda haka za mu ajiye muku link a ƙasan wannan bidiyo wanda za ku click a kan shi domin ya kawo ku wannan feji da ya kawo ku wannan feji gashi nan za ku saka suna your name column na biyu your email za ku sa email ɗinku column na uku za ku sa password column na hudu za ku maimaita password ɗin sai kuma za ku ga wanda ya gayyace ku ni ga wanda ya gayyace ni kuma za ku ga naku wanda ya gayyace ku saboda haka da kun gama cikewa sai ku danna next ko kuma proceed wanda zai kai ku feji na gaba kamar haka zai ce muku thank you ma'ana suna muku godiya saboda haka yanzu ka duba email ɗin ko kuma gmail ɗinka an turo maka da link domin ka yi verify saboda haka sai ka fita daga nan wajen ka tafi gmail ɗinka kamar haka za ka je ga in ka shiga za ka ga an turo maka sako kana buɗe shi zai nuna maka shi kamar haka sai ka danna wannan wajen da aka bata confirm email address sai ka danna shi kana danna shi Shi kenan zai ƙara dawo da kai wannan feji da ya ƙara dawo da kai wannan feji za ka yi click kan wannan sign in ɗin ne zai kawo ka wannan fejin sai ka sa email ɗinka ka saka password sai ka yi click akan wannan remember me ɗin sai kawai ka danna sign in ka danna sign in zai kawo ka wannan feji kamar haka gashi nan ta nuna maka token, token, token balance gashi nan 200 vela gashi nan balance ɗinka an baka vela kwaya ɗari biyu wanda a halin yanzu token sale running ma'ana a halin yanzu ana gudanar da sai da wannan tokens ɗin da aka iya siye in ka da bukata sannan kuma farashin bela shine one bela is equals to 0.2 dollar duk bela ɗaya daidai yake da 0.2 dollar sannan kuma duk dala ɗaya take da mai 0.0067 ethereum wannan shine farashin bela 0.2 dollar wanda zarar an soma a fitar da shi za ka iya withdrawing ɗin kayanka ka yi converting ɗinsa zuwa wani currency ɗin domin ka cire kuɗinka yawwa sannan idan ka click akan wannan alamar mai kamar mutum ɗin zai kawo ka feji kamar haka ok wannan still dai fejin ne ga wannan feji shine in kai a akan wannan zai kawo ka wannan feji da zai nuna maka email address ɗinka ga kuma balas ɗinka nan za ka iya shiga profile my profile withdraw referral activity log out nan da za ka iya shiga in kana so ka fidda kuɗinka in an so mu cirewa za ka iya shiga withdraw sannan idan kana buƙatar referral link ma'ana kana so ka ga referral link ɗinka domin ka kwafe shi ta yadda za ka iya ba wasu dama su ma su yi rijista ta ƙarƙashin link ɗinka yadda za ka samu wani abu to za ka iya shiga kan wannan referrals ɗin da ka shiga ya buɗe maka za ka ga referral link ɗin sai ka danna kwafi sai ka kwafe shi ta yadda za ka yi share a wasu groups da suke da alaƙa da wannan crypto ɗin ko kuma 'yan wada abokan arziki da suke wannan harka domin su rijista ta link ɗinka kai ma da za ka samu wani abu ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ma idan wannan shi ne zo ka na farko wannan channel ko ka rin subscribe ba muna fata za ka duka wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka subscribe sai ka danna shi sannan ka yana alamar ƙararrawa domin ka rika samun sabbin bidiyos ɗinmu a kan lokaci a duk lokacin da ka sake su na gode ina fata kuma za ku mana share da like na wannan bidiyo. Na gode, salamu alaikum.